kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Jama'a barka da hantsi, barka kuma da sake saduwa a filin da rashin ta yi. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar maku da shirin. Yau za ku ji abubuwan da aka tattauna a taron farfado da kasuwanci da tattalin arziki tsakanin jihohin Kano da Jigawa da fatan za ku tsinci wani abu da zai amfane ku. gabin abin da Larisa Ido Datti Adahama masani kan harkokin kasuwanci ya ce a zantawa da wakilinmu Mahmud Kwari ya yi. Kano da Katsina da Bauchi da dijiyoyin Arewa dole a dawo mu haɗa kanmu sannan mu samu ah, mafita. amma muna lallaba din nan wani yana ganin ba zai amfani da wani ba wannan babu inda zai kai mu sai mu ci gaba da rasa abin da muke da shi kuma dole mu tashi tsaye mu nemi dogaro da kanmu maganin man fetur mu ɗauka ma babu shi me mafita muna da aikin noma muna da gyada muna da auduga muna da liɗi muna da abubuwa muna da hanga fighting commodities wanda a gaba ɗayansu su abinci ne maganin yunwa ne tun mun muke da waɗannan bandu ma ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa wanda kwakulo su zamu mu kai wani gu amma ga ni gida mu samar da kasuwar gida to muhimmin al'amari shine mu nemi haɗin kan gwamnati mu cewa mu masu masana'antu a ƙarfafe mu a sai kayan mu mu kuma mu je mu siyo a wurin manoma mu sarrafa shi mu kai kasuwa amma mutukar ba za a sai kayan da aka yi a Najeriya ba to dole fa sai an siyo daga wani guri nan bukatar dala za ta taso kuɗin mai ne zai taso to babu kuɗin mai babu dala sai kaka za a cewa baka karin gwiwa misali ya ka fahimci yadda mutane suka dauke to ai naji daɗi ne saboda matasa ne magana al'amarin ƙasar nan yanzu na matasa ne idan mu yayyansu da iyayensu sun kirawo mu sun ce me muka sani mu sanar da su tun nuna mana suna da niyyar su ji maganar manya kenan kuma sun nuna mana cewa siyasar jam'iyya ba tattalin arziki ba za ta kai mu ko ina ba shekara goma sha shida aka yi ana siyasar jam'iyya zalla mu a arewa mu muka rasa aka zo ana siyasar kuda a arewa muka na kallo aka rinka yin siyasar kiyashi a kudu kiyashi in ya tafi neman in yi tafi farauta in ya gano wani abu tafiya yake wagaya ya zo ya dauki yan uwansa a dauki mushin da aka dauka ko halal ne ko haram a dauka a kai gida amma shi dan arewa in ya je samu mukami siyasar kuda yake yi shi zai ci dimma dimma ya zo ya yinka yafa mutane yana ba su su neme shi su rasa ya tafiyarsa mu yanzu so muke yi yanzu a zo a samu siyasar tattalin arziki matasan su yadda cewar yanzu kuɗin mai ya ƙare kuɗin da ake basu ana basu kuɗin kaza kaza saboda siyasa babu shi yanzu to yanzu za mu ga suwaye shugabanni shugaban da zai nemo kuɗin da zai aiki da shi mu a gurin shine shugaba ka daɗe kana maganar siyasar tattalin arzikin na shekaru da dama da suka wuce amma kamar mutane masu ra'ayi naka kuma a lokaci guda suna kokawa da yadda gwamnoni suke baku ciwon kai wajen fahimtar inda kuke so a dosa wai yanzu ai shekara ɗaya da canza gwamnati yaya alakar waccan alƙibla da kuke so arewa ta kalla da kuma yadda gwamnonin yanzu suke kallon wannan tsari na to ai da ma gwamnonin da da aka yi na arewa ai su suka murkushe arewa ko suka taimaka wajen murkushe arewa domin ba sa yin siyasar tattalin arziki siyasar jam'iyya zalla suke yi saboda akwai siyasar mai akwai kuɗin mai to yanzu gwamnonin yanzu na wannan shekara ɗayan babu kuɗin man saboda haka yanzu za mu tantance wani gwamna ne mai kwazo wani gwamna ne dan abin da isamu zai saka shi a wajen tattalin arziki kamar yadda buhari yake yanzu to shi a garinsa me zai yi ba da gudunmawa wajen a ce a sai audu kayan da aka yi da audugar najeriya a asibitoci a sai bargunan da aka yi a najeriya a makarantu a sai man da aka yi na gyada da guriya a ce shi za a ciyar da 'yan makarantar mu shi za a ciyar da duka gwamnati za ta yi gwamnati ta fara sa kudinta tana sayan kayan da da aka yi a Najeriya. Rikari da abin da ya sa nema wannan magana shi shine mutane dama sun yarda cewa abin da gwamnatin tarayya za ta yi ba lallai ya tasiri ba idan ba su tafi layi ɗaya. da gwamnoni ba tun da yawancin tattalin arziki na ƙasa wanda yake taɓa talaka kai tsaye yana hannunsu. to ashe yasa na gaya maka yanzu za mu tantance su waye shugabannin kwarai sai koyi da shugaban ƙasa buhari yana ƙoƙari ya farfaɗo da masana'antu da noma su ma me za su yi a ƙarƙashin su a haka ma muke kiran su da lalle a samu public private partnership a introducing din shi a local government a jiha a tarayya a zamanto kowace local gaman guda ɗaya komai kankantar ppp guda ɗaya ta kirkire shi a lokar gamman ɗinta sannan jihar komai ƙanƙantar ppp uh, ta haɗu ta yi ppp kamar guda uku a girman jiha jihohin arewa fa nake magana sannan ita kuma gwamnatin tarayya ta yi kokari ta ga a kowace jiha ko da a kasafin kuɗi na baɗi ne a kowace jiha an kirkiro wani abu wanda za a kira public private partnership din nan a yi haɗin gwiwa in ya so daga baya sai gwamnatocin su rinka janyewa suna barin private bayan an riga an yi abin ya inganta ya karfafa eh amma yanzu zaman da muke yi kara zuba mara alƙibla ya kamata mu yadda ya wuce ya kamata in har muna son mu ci gaba da zama a ƙasa ɗaya najeriya to tunanin tattalin arzikinmu Mai tunanin cewa fa mu fa ba kaska bane muna da abin da zamu ba da gudunmawa da shi a Najeriya domin ko audigar da ake goge jijiyar da za a yi wa mutum allura ko za a ɗau jininsa najeriya za ta iya da wannan audigar amma yanzu kashi 80 daga 100 na wannan audigar kawo ta ake yi man girki mu yadda mu 'yan arewa za mu iya ba da man girkin da ake so a sha a najeriya wanda naira 300 ne ko 250 lita ɗaya na man girki ana mana surutu akan lita ɗaya na fan fetur naira 150 muna kuka amma man man lita ɗaya na man gyaɗa mu inganta shi mana man gyaɗa man anguriya man riɗi man zaitun man kaza kaza duk da muke da shi man zogale ma wanda yake magani ne man zogale shi lita ɗaya ma naira dubu ne. na na To haka ne shata, Yanzu kuma sai Alhaji Muhammad Muktari Birniwa na cibar kasuwanci ta Kano wanda shi ma ya halarci taron. Ya ci gaba da cewa yanzu su 'yan kasuwa sun fahimci juna. 'yan kasuwa a junanmu mun tattauna yadda za mu iya maganin wasu matsalolin a tsakaninmu yadda shi kansa akantan janar ya ɗauki nauyin kan cewa duk wanda yake so ya buɗe wani sabon kasuwanci to zai biya masa kuɗin tsare-tsare kashi hamsin daga cikin ɗari na kuɗin tsare-tsare na fito da wannan aikin da kuma tabbatar da shi wannan kasuwancin. Kamar kamfani kenan? Kamar kamfani in kana da niyyar yin kamfani kuma ya kasance baka san yadda zaka fara abun ba amma ga kana da abun a ranka. So idan ka zo akwai abin da ke kira consultancy services. So in an ce za a yi shi akan dubu goma ya ce zai bada dubu biyar. To kaga wannan ba karamin abu bane. Sannan akwai mace da take koyar da harkar yin sabulu da turare da sauransu. Nan ma ya ɗauki nauyi akalla na mata guda to da kaga wannan an fara samun dama da yadda abubuwa za su tafi kamar yadda ya kamata. Dama ɗaya daga cikin ayyukan Chamber of Commerce shine eh, wato sa da 'yan kasuwa da masu sana'antarwa da masu kasuwancin a fannoni daban-daban. Sai zama ita wannan kungiya ta partnership ita ma wani abu ne da take yi kamar haka. Za a iya cewa eh, ayyukanta sun dace da naku kenan? eh to ai ka gane su partnership din idan ka duba tsare-tsaren su da yadda suka dauko abubuwan ba su tsaya akan harkar kasuwanci din kadai ba sun dauki abubuwa da dama amma sun fi ba da karfi akan yaya za a samu fahimtar gudanar da kasuwanci da kuma yadda kasuwancin zai ci gaba so idan ka duba har ma gudunmuwa suka ce za su bayar na ko kano da katsina da bauchi da dijiyoyin arewa dole a dawo a zauna a samu regional integration mu haɗa kanmu sannan mu samu ah, mafita amma muna lallaba din nan wani yana ganin ba zai amfani da wani ba wannan babu inda zai kai mu sai mu ci gaba da rasa abin da muke da shi kuma dole mu tashi tsaye mu nemi dogaro da kanmu maganar man fetur mu ɗauka ma babu shi me mafita muna da aikin noma muna da gyada muna da auduga muna da liɗi muna da abubuwa poverty fighting commodities muna da su da yawa wato albaiwa da abin da Allah ya bamu wanda za su mana yaƙi da talauci muna da hunger fighting commodities wanda a gaba ɗayansu su abinci ne maganin yunwa ne tun mun da muke da waɗannan bandin ma ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa wanda kwakulo su zamu mu kai wani gu amma ga ni gida mu samar da kasuwar gida to muhimmin al'amari shine mu nemi haɗin kan gwamnati mu cewa mu masu masana'antu a ƙarfafe mu a sai kayan mu mu kuma mu je mu siyo a wurin manoma mu sarrafa shi mu kai kasuwa amma mutukar ba za a sai kayan da aka yi a Najeriya ba to dole fa sai an siyo daga wani guri nan bukatar dala za ta taso kuɗin mai ne zai taso to babu kuɗin mai babu dala sai kaka za a iya cewa baka karin gwiwa misali ya ka fahimci yadda mutane suka dauke to ai naji daɗi ne saboda matasa ne magana al'amarin ƙasar nan yanzu na matasa ne idan mu yayyansu da iyayensu sun kirawo mu sun ce me muka sani mu sanar da su sun nuna mana suna da niyyar su ji maganar manya kenan kuma sun nuna mana cewa yanzu magana ta siyasar jam'iyya zalla siyasar jam'iyya ba tattalin arziki ba za ta kai muku ko ina ba shekara goma sha shida aka yi ana siyasar jam'iyya zalla mu a arewa mu muka rasa aka zo ana siyasar kuda a arewa muka na kallo aka rinka yin siyasar kiyashi a kudu gaskiya shi in ya tafi neman in ya tafi farauta in ya gano wani abu tafiya yake wagaya ya zo ya dauki yan uwansa a dauki mushin da aka dauka ko halal ne ko haram a dauka a kai gida amma shi dan arewa in ya je samu mukami siyasar kuda yake yi shi zai ci ya dimba dimba ya zo ya yin kayafa mutane yana ba su su neme shi su rasa ya tafiyarsa mu yanzu so muke yi yanzu a zo a samu siyasar tattalin arziki matasan mu su yadda cewar yanzu kuɗin mai ya kare. kuɗin da ake basu ana basu kuɗin kaza kaza saboda siyasa babu shi yanzu to yanzu za mu ga suwaye shugabanni shugaban da zai nemo kuɗin da zai aiki da shi mu a gurin shine shugaba ka daɗe kana maganar siyasar tattalin arzikin na shekaru da dama da suka wuce mm. amma kamar mutane masu ra'ayi naka kuma a lokaci guda suna kokawa da yadda gwamnoni suke baku ciwon kai wajen fahimtar inda kuke so a dosa wai yanzu ai shekara ɗaya da canja gwamnati yaya alakar waccan alƙibla da kuke so arewa ta kalla da kuma yadda gwamnonin yanzu suke kallon wannan tsari na to ai da ma gwamnonin da da aka yi na arewa ai su suka murkushe arewa ko suka taimaka wajen murkushe arewa domin ba sa yin siyasar tattalin arziki siyasar jam'iyya zalla suke yi saboda akwai siyasar mai akwai kuɗin mai to yanzu gwamnonin yanzu na wannan shekara ɗayan babu kuɗin man saboda haka yanzu za mu tantance wani gwamna ne mai kwazo wani gwamna ne dan abin da isamu zai saka shi a wajen tattalin arziki kamar yadda buhari yake yanzu to shi a garinsa me zai yi ba da gudunmawa wajen a ce a sai audu kayan da aka yi da audugar najeriya a asibitoci a sai bargunan da aka yi a najeriya a makarantu a sai man da aka yi na gyada da anguriya a ce shi za a ciyar da 'yan makarantar mu shi za a sai ciyar da duka gwamnati za ta yi gwamnati ta fara sa kudinta tana sayan kayan da aka yi a Najeriya. Madalla, jama'a abin da ya sauka kenan yau sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu, ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin bakin namu Alhaji Sa'idu Dattiji Adahama da Alhaji Muhammad Muktari Birnewa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari, ne Salo Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Kuɗi kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka sha wuya ka sami kuɗin ka tuje ka kashe su ta hanya mai